الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري sadari wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli maka wa assalamu alaikum wa rahmatullah mana gode ma Allah madaukin sarki da ya saki hado mu a yau Laraba uku ga watan Safar a wannan shekara ta 1433 daidai kuma da 28 ga watan Disamba shekara ta 2011 miladiya alhamdulillah a karatunmu na jiya cikin wannan littafin mai albarka usulun fi tafsir mun faro magana akan alƙasas kistoshin da suke zuwa cikin alƙur'ani mai girma da yadda malam ya mana ta'arifin su kuma ya kassama mana su zuwa gida uku sannan ya faɗa mana wasu hikimomi kusan guda bakwai da ke cikin waɗannan kisoyi da ke zuwa cikin alƙur'ani mai girma a yanzu malam ya mana sabon wani babi a cikin wannan fasali ko wani fasali a cikin wannan babi na cewar takrarul qasas min alqasas alqur'aniyati ma la ya'ti illa maratun wahida مثل قصة لقمان وأصحاب الكهف ومنها ما يأتي متكررا حسب ما تدعو إليه الحاجة وتقتضيه المصلحة ولا يكون هذا المتكرر على وجه واحد بل يختلف في الطول والقصر واللين والشدة وذكر بعض جوانب القصة في موضع دون آخر مالا الله تعالى جكن شي daga محمد ابن ibn Salih al-Uthaymeen yake maimaita ƙisoshi a cikin alkur'ani mai girma ƙisa ɗaya sai a maimaita ta kamar wata ƙisa da za ka iya cewa an maimaita ta ƙur'ani eh kamar ƙisar annabi nuh alaihi salatu wasalam ƙisar nuh annabi ƙisar annabi nuh alaihi salatu wasalam ta a ƙur'ani a wurare da dama ta zo cikin suratul araf laqad arsalna nuhan ila qaumi ta zo cikin tsoratu yunus wata lu'alihim na ba'a nuhin ta zo cikin tsoratu hud wala ga da arsalna nuhan ila qaumi ta zo a cikin suratu nuhin inna arsalna nuhan ila a aga an maimaita ta a wurare daban-daban kamar wacce kisa. annan musa kisar annan musa kisa ce mai fadin gaske wannan babi shi da fir'auna ko shi da bunu isra'ila kaga kisar annabi Musa alaihi salatu wasallam shi da bani Isra'ila za ka same ta a wuri a wurare daban-daban shi da fir'auna nan ma a wurare daban-daban Nam kamar kuma wani annabi kamar annabi Hud alaihi salatu wasallam kisar ta zo a cikin al araf ta zo a cikin suratu Hud alaihi salatu wasallam yace min al-qasas al-qur'aniyya ma la ya'ti illa maratun wahida daga cikin kissoshin da suka zo a Qur'ani mai girma akwai akwai kissar da bata zo ba sai so daya tallin tal da aka kissar kuma shikenan gaba daya ba a sake maimaita ta ba mithlu qissati luqman misalin qissar luqman wala kada ce na luqman alhikmata an shukru lillah wa ashabil kafi da qissar ashabil kafi innahum fitiyatun amanu bi rabbihim وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشطط هؤلاء يقوم نتخذ من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ تزمتموهم وما يعبدون من دون الحد قصص باكي ده مالن ya faɗi guda biyu wacce za أصحاب الأخدود النار ذات العقود وقود إذ هم iz قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد كمر الذي مر على قرية الذي مر على قرية وهي خاوية على أوروشها كمر أصاب الفيل kun gano كمر ko النين zulkarnain عن alunaka النين الذي آتينا آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكن أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص لعلهم يتفكرون kaga wannan duk so dai dai zuwa Qur'ani wa minha ma ya'ti mutakarraran akwai wanda yake zuwa an maimaita shi hasaba mata da ila al-haja kuma dai da bukatuwar maimaitawa ta aka bukata sai a maimaita wa taqtadihi maslaha kuma maslaha zamantakewa maslaha wannan lokacin ta wanzar da haka sai a maimaita kisar wala yakunu hadha al-mutakarrar wannan wanda ake maimaitawa baya kasancewa ala wajhin wahid a fuska guda bal yakhtalifu yana sassabawa fi quli wal qisar wani lokacin a wani wurin kaga yazo da tsayi a wani lokacin ya zama gajere Allah ta'ala ce wa iz qala wa iz abanna wa iz qala rabbuka للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين كاغانا ta dan zo da dan tazara anan amma kaje cikin suratul hijr وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة wanda yake a suratul baqara za ga ta fi tsawo wannan makwatai idan da aka kawo haka nan kuma ka dubi na cikin suratu sad iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin inni khaliqun basharan min tin na'am bal yaxtalifu fi tuli wal qasr wal lin wa shidda wani lokacin ya zama da wani wulin ka da taushi taushi wani lokacin ka ji akwai karfi sosai da sosai yadda ake magana da su wa zikri ba'd jawanib al qissa fi mawdi'in duna akhar a wani wurin sai ga an faɗi wani bangare na kissar a wani wurin kuma ga ba a faɗi wannan bangaren na kissar ba an ka dauki kissar annabi salih alaihi salatu wassalam a cikin suratul araf Allah ta'ala ya ce hadhihi katullahi lakum aya فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم أما تكي سورة الشعراء ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم أقاب أفدي يدى أكي كسف والنبيهم أن الماء قسمة بينهم cikin suratul kamar kenan a ba su labarin ruwan da ake sha wannan tafkin da ake zuwa a sha ruwa to an raba shi biyu su akwai ranar da za su sha ita kuma taguwar akwai ranar da za ta sha wala kuma shiru yomin ma'alu sannan kaga an faɗi wani ɓangare na kisa a wani wuri wani ɓangaren kuma ba a faɗa ba kamar kisar annan musa alaihi salatu wasalam shi da mutanensa Allah ta'ala ya ce wa iz qulna lil mala'ikati wa iz qulna dukhulu hadhihi al qarya wa iz qulna dukhulu hadhihi al qarya a cikin suratu al baqara amma a cikin suratu al araf wa iz qila lahum uskunu hadhihi alqarya wa iz lahum uskunu alqarya kaga a suratul baqara wa iz qulna muka ce a cikin suratu al'araf wa iz lahum aka ce da su kenan ka zo tafsiri a suratul araf da aka ce da su waye ce da su don mabani ne lima yusamma fa'ila waye ya ce ubangiji Allah madaukin sarki ne ya ce a suratul bakara aka ce da su udkhulu hadhihi alqarya ku shiga shin da suka shiga an ba su izinin su zauna ko da su shiga su tsaya a tsaye ko kuma su shiga su fita eh a suratul araf wa qila lahum muskunu hadhihi alqarya kenan an kun shiga ku zauna mun ga da fassarorin suke zuwa ko ta aka ce su shiga wannan kuma ta nuna in sun shiga an ba su su zauna ya zama wurin su haka yake hisa ya ce za ga an faɗi wani ɓangare na kisar a nan a wani ɓangaren kuma ba a faɗa ba kun gano wannan ko kamar tambayar da ake yi shin sujjadar annabi adam da mala'iku suka yi mai da Allah ta'ala ya ce wa qulna lil mala'ikati sujudu li adam fasajadu illa iblisa illa iblisa aba wastakbara wa kana min al-kafirin shin wannan mala'iku su yi sujjada ga annabi adam an ba su wannan umarni ne tun kafin a haifi a halicci annabi adam alaihissalatu wasalam tun kafin a halicce shi aka ba su wannan umarnin ko ko sai bayan da aka halicce shi gashi a gaban su aka ce su mai jira. Hmm? sai bayan da aka halicce shi ko kafin a halicce shi saboda ayata cewa ta wai kunna lil mala'ikatu judu li adam فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين أما سورة الحجر وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون كان سينونا أنباس أمرنن تنكف على تشيشي لن يتشي فإذا سويته وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين زهل تمتن دقى قصاه fa iza sawaituhu in na daidaita halitta tasa wa nafaktu fihi min ruhi na busa mishi raina ai dai rayuka nawaye na Allah madaukakin sarki ne ya busa mishi to faqa'u lahu sajirin sai ku faɗi kuna mai sujada kenan kaga an bada umarnin tun kafin a halitta annabi adam alayhi salatu wasalam to haka kuma wannan ayoyin ne in ka tattara su yasa bayanin da muka shekaran je in ban shi afa ba cewar aldin lokacin da ka samu kissa alqur'ani ta wani annabi daga cikin annabawa yana da kyau ka kara da irin wannan kisar a cikin ƙur'ani don ka fitar da kyakkyawan sakamako a wannan lokaci mun fahimci wannan ko ta yadda za ga wata kisar a wani wurin ba a wata sura da kake karantawa ba a cika ba amma a wani bangaren an cika ko a wasu harufa da ba ambace su ba sai a wata kisar ko sai a wata surar misali amma wannan ba hana a ce kuma umarnin ya zo ko su bi da sauransu dai amma dai na san mun fahimci yadda tasiri hada kisoshin yake hakan nan kuma za ka samu a cikin suratu albakara Allah ta'ala yake cewa kul na habitu min hajami'a a cikin suratul uh, araf qala fahabit minha a cikin suratul taha mhm. ihbita kaga ihbita musanna fahabit mufrad ihbitu jam'i kaga yana bukata a tafsiri ka tantance waɗannan wujuhu din isa mana yake faɗa a wani wurin a ce kaza a wani wurin a ce kaza yana da kyau a bayan karan tafsiri ya zama na kana tantance irin waɗannan kisoshin sama da mutum ya tashi ya dinga ba da tatsuniyoyi haka ga aikin da ke gaban shi wa min al-hikmati fi hadha takrar kaɗan daga cikin hikimomin da ke karkashin wannan maimaita kisoshi din bayanu a ahamiyati tilkal kisoti li anna ha ya ala alal inaiti biha bayanin mahimmancin wannan kisar domin maimaita tan da ake yi lalle ilalla yana nuna mana abar kulawa ce duk da cewa kowace kisa da ke cikin qur'ani abar kulawa ce amma maimaita tan da ake yi a faɗe ta a can a faɗe ta a can a sa wannan usulubi a can a sa waɗancan harufa za ka ga cewa lalle akwai abin a ciki duba cikin suratul baqara fa badala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum a'raf fa badala allazina zalamu minhum qawlan ghayra allazi qila lahum a'raf sai aka kawo minhum amma anan sai ba kawo minhum ba saboda a'raf a tun matashiyar kisar aka ce wa min qaumi musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun wa qatana musnatay asharata asbatan umama hakan nan kuma ya ce fa anzalna alal ladzina zalamu rijzan minas sama'i bima kanu yazlimun nan kuma abin nan yafskun ne ta bakara yafskun ce ko yawa fa anzala abin nan wa anzalna fa badala ladzina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum fa wa anzalna wa anzalna alal zalamu rijzan minas sama'i bima kanu yafsukun a cikin suratul araf fa arsalna abin nan kuma bi makanu ya zulimun haka da aka dinga samun kisoshi din daban-daban a wurare da dama taukidu tilkal kisati litafbuta fi qulubin nas hikima ta biyu maimaita wannan kisar yana zama ƙarfafawa ne ga kisar dan ta tabbata a zukatan mutane na uku mara'atu zamani wa halin makawatabi na biha wale za ta ji dul ijaza wa shidda galiban fi Minal min alƙasasi fi makiyati wal aksi fi ma'ata fi suwar ya ce mara'atu zaman lura da zamanin da ayoyin suke sauka wa halatul makawatabi na biha da kuma halin waɗanda ake bai ma kisar waɗanda ake magana da su a wannan lokacin wali haza akan wannan ka'idar na lura da zamanin saukar kisar da kuma waɗanda ake bai ma labarin waɗanda ake magana da su waɗanda ake zayyana masu waɗannan kisoshin tajidul ijaza a wani lokacin za ga an taƙaita wa shidda a wani lokacin kuma ga an tsananta maganar ghaliban fi ma a min alqasasi fi suwar makiya wannan kuma mafi yawa yana zuwa a kisoshin surorin makani ne dan an saukar da su kafin hijira amma idan bayan hijira sunan zuwan nan sura makiyya wa ba'da hijrati khairin nasi qad nazalat wal aks fi ma ata fi suwar madaniya kuma wani lokacin za ga kishiyar waɗancan tunda ta an ci alijaz kishiyar shi ne al sai ga an tsawaita kisar maimakon shidda sai ga ganta dalil an abin nan ta zama akwai sauƙin larabci akwai sauƙi sosai da sosai a ciki abu na hudu bayanu balagatul qur'ani fi zuhuri hadil qasas bayanin bayyanar balagar alkur'ani mai girma a yadda wannan kisuhi suka bayyana ala hadhal waje a wannan fuska wa zakal waje da kuma waccan fuska ala ma taqtadi hal abu sayid da halin saukar su da waɗanda ake wa magana suke kasance abu na biyar tuhuru shirk alquran wa annahu min indillahi ta'ala haythu haythu ta'ti hadhihi alqasas mutanawwi'atan biduni tanaqub ظهور Al-Qur'an. bayanin gaskiyar alkur'ani cewar alkur'ani gaskiya ne wa annahu min indillahi ta'ala ma daga wurin Allah maɗaukin sarki yake haifu ta ta'ati hadhihi alqasas ta da duk waɗannan kisoyin da aka dinga maimaita su a wurare da dama suka zo mutanawwi'atan daban-daban nau'i daban-daban a ta aka ce udkhulu a ta aka ce uskunu a ta aka ce qulna a ta aka ce qil a ta aka ce kaza amma za ka ganta biduni tanaqudin babu tufka da warwara a ciki lalle ilalla wannan ya nuna mana alkur'ani mai girma gaskiyar labari ne maganar ubangiji Allah maɗaukin sarki ne to wannan shine karshen bayani akan abin da ya shafi babi na alqasas kisoshin da suka zo a cikin alkur'ani mai girma da karkasuwar kisoshin da kuma hikimomin da ke cikin kisoshin da kuma fa'ida wurin maimaita kisoshin da ke cikin alkur'ani mai girma akwai fa'idoji ba wai haka kawai za ga aka ce to ai ɗazu can ka karanta ɗazu ka karanta a bakara cewar وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين كاجا إلا إبليس أبى واستكبر أبو بوانوا بيو أما أتكين سورة الأعراف ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين أما أتى إلا إبليس أبى أما نقوم إلا إبليس لم يكن من الساجدين al-isra'iliyat babi na gaba kenan idan ka ce al-isra'iliyat al-akhbarul manqulatu an bani isra'il min al-yahudi wa huwa al-akthar aw min an-nasara wa tanqasimu hadhihi al-akhbar ila thalathati anwa' al-isra'iliyat idan ka ce al-isra'iliyatu jam'i ne na al-isra'iliyatu mana jam'u muannas salim kenan ko idan ka ce al-isra'il mansub ne ila isra'il ma'ana ai al-isra'iliyat jam'i kenan mufrad din shi muannas al-isra'iliyatu eh muzakkar al-isra'iliyu to wa isra'il din isra'il shine annabi yaqub alayhi salatu wasalam da Allah ta'ala ce kullu ta'ami kana halal li bani isra'ila ila ma harrama isra'ilu ala nafsi min qabli an tunzala tawra qul fa'tu bit tawrati fatluha in kuntum sadiqin ƴaƴan shi da ya haifa da jikokin shi su ai kira banu isra'il ƴaƴan annabi yaqub alayhi salatu wassalam guda goma sha biyu akwai annabi yusu alayhi salatu wassalam akwai wa kuma eh da ƴan uwan shi goma sha ɗaya mun bayyana wannan da ke ko annabi yusuf alaihi salatu wassalam da ƴan uwan shi goma sha ɗaya su ne ‘ya'yan annabi kuma alaihi salatu wassalam su kuma a cikinsu ne cikin jikoki da jikoki aka fitar da yahudawa waɗanda suka ce su ne mabiya annabi musa alaihi salatu wassalam da nasara waɗanda suka ce su ne mabiya annabi isa alaihi salatu wassalam min allazina qalu inna nasara da waɗanda suka ce wai su nasara ne su ma akhadna mithaqan fa nasuhadhan mimma zikru bi to ina ka ce banu isra'il ana nufin 'ya'yan annabi yaqub alayhi salatu wasalam kuma cewar 'ya'yan shi goma sha biyu annabawa ne me na ku ce annabi su dai annabi ne sauran fa a kai ba annabawa ba ne annabawa ne za su ce ugutulu yusufa abu tsarahu ardon ya kawo kuma wajen abi kuma ta kunu min ba da ya kwamar salihin annabawa ne za su ce wajawa alaƙa misu bi damin kazib annabawa ne wa sharahu bi samanin bakhsin da rahima ma'aduda wa kanu fi min zahidi za su dauki mutum su sayar da shi duk annabawa ne waɗannan annabawa ne za su ce in ya sare faƙada saraka a kullahu min qablu hmm? sai malam ya ce mana in aka ce al-isra'iliyat za ka dinga ji a littafan tafsiri ko ka ji malamai suna faɗa a baki a ce wannan nan isra'iliyat ne a yi shiru ko a ce abu kaza isra'iliyat ne to wa idan ka ce al isra'iliyat me ake nufi yace al akhbarul manqulatu an bani isra'il su ne labarurrukan da aka ruwaito daga wurin banu isra'ilawa min yahudi daga wurin yahudawa wa huwa al-akthar wannan labarin da ake samu a wurin su ko shi yafi yawa aw minan nasara ko daga wurin mishin badda musulmi nasara kenan ba su suka ce wai 25 ga watan disamba haka haifa annabi isa alaihi salatu wasalam ba a daga gona yana cikin isra'iliyat wani shuru ko qur'ani ne fada yawa aw minan nasara ko daga wurin nasara wannan shi ake kira al-isra'iliyat labarin rukan da aka samu a wurin su aka rawaito wurin yahudawa ko aka rawaito wurin nasara amma kada ka sha'afa wanda aka rawaito wurin yahuda shi yafi yawa kamar yadda malam ya faɗa huwa al-aksar nan su ne suke da ilimi ilimi haka wala kad ikhtarnahu ala ilmin alal alamin amma su kan nasara waɗannan al-maghdubi alaihim kenan ad kai yawa ba nasare ba ba nasare shi karan kai ba zai iya maka bayanin wai me ake nufi da Allah da Allah uba Allah ruhi mai tsarki ba ka je ka samu faston duniya baki daya lamba wan na ba zai iya wannan bayanin ba sai dai ya ce ba za ka gane ba sai in ka sai idan yesu ya shiga jikinka sannan ka gane shi ganin gashi ya kasa gane mai ya kasa bayanin wacce da awa yake dauke da ita ka sa akwai batar take wannan babu wani saboda haka sai ya hatara labarurrukan da ake ruwaitowa a wurinsu ko yahudu ko nasara waɗannan labarurka ka a hankali a kansu kuma da yawa zaka ji an makar suke a littafan tafsiri kuma a wasu littafai da aka ware irin su qasasul anbiya'i aka ga littafi qasasul anbiya'i na as-sa'alabi wannan ka sai kai hatara a ciki kun yi shiru qasasul anbiya na as-sa'alabi wannan sai kai hatara a ciki irin su da qaiqul akhbar sai ka zan ce qala ka abul ahbar da man fitacce ne akan ruwayar isra'iliyat dole irin waɗannan sai kai hatara da su sosai da sosai malam ya ce mana watan kasim hajjal akhbaru ila salasati anwa waɗannan labaruka da ake ruwaitowa wurin bani isra'ila sun kasu kashi uku al'awwal ma qarrahu al-islam wa shahida bi shirki fa huwa haqq na farko shine abinda musulunci ya tabbatar da shi wa shahida bihi kuma ya ba da shaida akan haka to wannan labarin da suka bayar kuma musulunci ya tabbatar da shi ya ba da shaida akan haka fa huwa haqqun wannan labarin gaskiya ne mun gano wannan kenan ba za ka yi musun shi ba domin gargamanta su Yahudi da nasara Allah ta'ala ya yi mana bayanin su filla-filla daki-daki ka karanta suratul al-imran ka karanta suratul ma'ida za ka sami yadda ubangiji allah maɗaukin sarki ya yi bayanin ɗabi'unsu filla-filla da ke da ke kaga dai ka gansu ɗin allah ta'ala yana faɗa mana cikin suratul baqara yake ce a fata kuma wani an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma qalu wa ya'lamun yanzu za ku aminta cewar za su imani da ku bayan an samu tawaga daga cikinsu, suna jin maganar Allah maɗaukin sarki su karanta a taura zabura wanda ake kira abin nan taura da injila tsohon alkawari da saman alkawari ko su karanta su gane sun mai harrifi wani wasu ne su canza min ba'adi ma akalu bayan sun gane kasan mutum inda bai gane ba wurin canzawa sai i gyara ko to a mutum da ya riga ya gane abin da ake nufi in ya tashi canza shi zai sa mai mummunar riga ne haka faɗa biya su take to yanzu su za ku dinga ɗauko maganganu su kuna cewa kaza kuna cewa kaza yanzu da malayi ce mana akwai wanda musulunci ya tabbatar wanda musulunci ya tabbatar wannan gaskiya ne misaluhu sai misalinsa marawahu al wa ghayruhu an ibn mas'ud radiyallahu anhu qal ja'a habrun min al-ahbar ila rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam fa ya muhammad inna najidu annallaha ya yaj'alu samawati ala isbi' wal ardina ala isbi' والشجر على إصبع والماء والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع فيقول أنا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بات النواجذ تصديقا لقول الحبر ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامات يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى أما يشركون misali akan wannan shine akan na farko kenan ko abinda musulunci ya tabbatar da shi abinda Imam al ya rawaito daga Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Mas'ud fitaccen malamin tafsiri ne tarzama shi ta gabata a darussan wannan daura da aka yi ya ce ja a habarun min ahbar wani babban malami daga cikin malaman yahudawa su ne habarun min ahbar amma idan nasara ne sai a ce ruhuban arrahib rahib kenan bauta ne kawai ka san mai bauta ba a kan ilimi ba ba abinda ba zai bauta ba sai ka je yana cewa ma yanzu shi karan kanshi yana bautar kanshi ne a to ba ilimi ne ya jashi zuwa ga bautar ba ja habaru min al-ahbar malami daga cikin malaman yahudawa ya zo wurin ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fa qala sai ce ya muhammad kaga ashe ba bai musulunta ba dan da ya musulunta cewa zai ya rasulullah ya nabi Allah dan Allah ta'ala ce la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadukum ba'd yace inna najidu anna Allah yaj'alu as-samawati ala isbi mu muna samu mun karanta a cikin littafanmu mu ubangiji Allah maɗaukin sarki zai sanya samai bakwai a yatsan shi guda shine isbe ko ka ce isbe ko ka ce usbo kun gane ko yana da wajen sab'ul lughat yarurruka guda bakwai lafazin usbu amma tun da yau ba larabci muke ba sai mu karanta karatun mu wuce wal ardina ala usbu zai sanya kasai bakwai baki daya a yatsa guda masa mana kenan ya tsono ke nan saboda mai kuka ce biyu eh saboda isbe na farko na kira ne isbe na biyu na kira ne idan sunaye suka zo dukkansu na kira to kowanne zaman kanshi yake yi kun gane idan sunaye suka zo na farko na kira na biyu na kira to kowanne zaman kanshi yake idan sunaye biyu suka zo na farko na kira na biyu ma'arifa to na biyu shine na farkon kuna jina maimaita in suna biyu suka zo ɗaya na kira ɗaya na kira to kowanne mutum guda ne kowanne cin gashin kanshi ike idan ja a rajulun faƙala rajulun wani mutum ya zo sai wani mutum ya ce man an ku suwaye a za mutum nuke nan biyu ja a rajulun faƙalar rajulu ana zai wani mutum ya zo sai mutumin ya ce ina zai zaidu yake wannan fa ɗaya ne kenan inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan man zama rasul guda nawa bide inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan no kenan biyu ko ɗaya ne inna arsalna ilaykum rasulan shine wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kama arsalna ila fir'auna rasulan shine wa annabi Musa alaihi salatu wassalam tunda din na kira ni fa asa fir'aunur rasula sai fir'auna ya saba ma wannan manzon da aka tura mai kenan wannan ar-rasul na uku bai zama bai zama wani manzo ne na daban ba yana magana ne akan manzon da aka tura mishi yawwa an Allah da ji alus samawati ala isbe yana sanya sammai bakwai a yatsa guda wal ardina ala isbe kasai bakwai a yatsa guda nau kenan wa shajari ala isbe bishiyoyi baki ɗaya in an ce a shajar shine duk abin da ke da saiwa a ƙasa kama da garama da zogale da tafasa da ɗinya da kanya da gwanda da aduwa da mangoro da duk wani abin da ka san yana da saiwa a ƙasa shi ya kira a shajar zai sanya shi a yatsa guda nawa kenan eh wal wasara ala isbe da ruwa da taurari a yatsa guda nawa kenan wasairil khala'iqi ala isbe sauran halittu baki daya a yatsa guda nawa kenan biyar kenan kenan wannan hadisi garau daga manzo Allah sallallahu wasallam yana tabbatar mana da Allah ta'ala yana da yatsu fa yaqul mun karanta laysa kamithlihi shai wa huwa samiul basir dole ne ka tabbatar mashi ka ce ai ba yatsu bane kudura yanzu kudura biyar kenan kake so ka ce daya kuma yanzu da kai da manzo Allah wai fi sanin Allah to manzo Allah ne faɗa yanzu magana ka zamu ji ko ta manzo Allah ta manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam shine Allah ta'ala ya ce mana wa in tuti'uhu tahtadu shine Allah ta'ala ya ce mana fala ya'zar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun yusibuhum adhabun alim wada anka ka ara a rijali wa qawluhum fa qawlu rasulullahi azka wa ashrahu sai ya ce anal malik ni ne mai cikakken mulki in ji wancan ba yahudan da ya zai samu manzan Allah sallallahu ta'ala sallama ya ce muna samun fa a cikin littafinmu waɗannan bayanan in ji wannan ba ya ce da ya kai fa ya ƙulu anal malik fa dhahika nabi sallallahu alaihi wasallam sai ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi dariya hatta badat nawajizuhu har haƙoran suka bayyana tasdiqan li qawli al-habar dan ya gasgata labarin wannan bai yahudan da ya kawo dan ya tabbatar da eh nam eh nam eh hikaya mana Allah ta'ala zai ce anal malik ba wai shi mutumin ne yake ce anal malik ba yawwa kuma ranar alkiyama annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yayi dariya ta yadda inda abin da ya faɗa ba haka bane zai dariya eh zai zama ya dazgata wannan magana wanda yake yana ga cikin sunan shi almahi allazi yamhu Allahu bihi alkufr mai sharewa ne da Allah ta'ala yake share kafirci da shi ka duba moto malik babin karshe shine babu asma'in nabi sallallahu alaihi wasallama daga ya kawo sunayen manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kenan da wannan abin da ya faɗa ba haka bane da ya ce wa ya ga maka da ya ce kaza da ya ce kaza annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare har dariya yana gasgata yana gasgata magana dan ya san ya faɗi gaskiya kuma yake aiki da gaskiyar shi bai huda thumma qara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai mai Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi karanta wannan ayar a cikin dimbin ayoyin alqur'ani mai girma sai wannan ayar ya karanta ya ce wa ma qadarullah tabbas ba su girmama Allah ba ba fasara ba haushe ba wa ma qadarullah ga ƙadarihi haka Allah ya ƙadara ina fasara ba haushe in wani abu ya same ya ce wa ma qadarullah ga ƙadarihi wai haka Allah ya ƙadara wa ma qadarullah haka qadri ba su girmama Allah haƙiƙanin girmama wanda ya cancanta su girmama shi ba suwa kenan su waɗannan shi wannan da shi da tawagarsa wal ardu jami'an qabdatuhu ƙasa baki ɗayanta damƙashi guda ce damƙarwa Allah subhanahu wa ta'ala damƙashi guda ce yawmal qiyamati a ranar alkiyama was sammai bakwai baki ɗayansu matsoyatun biya mini a ninke suke a damansa damuwa Allah subhanahu wa ta'ala subhana tsarki ya tabbata ga Allah wata'ala ya ɗaukaka amma shirkun daga barin abin da suke haɗa shi da shi na shirka kenan wannan ya tabbatar mana wancan labari da yahudu ya bayar kaga akbar na isra'ili amma qur'ani ya tabbatar da shi manzo Allah sallam ya tabbatar da shi kuma ya tabbatar da shi da ayar alqur'ani mai girma wanda yake ayar alqur'ani mai girma tana tabbatar da Allah ta'ala yana da dama was samawati matawiyatun bi yaminihi amma za a ce bi ni'matihi an laka haza au bi ƙuduratihi a'a washi dole bai yadda ce Allah ta'ala yana da hannu ba amma ya yadda ce yana da zati Allah ta'ala ya sauke na yake cewa wannan ya nuna kenan waccan dabkata za a yi wannan nan nade ta za a yi almuhim da kamar da na sha maimaitawa da yake ba tafsiri muke ba mana ba da istishhad ne kawai asani nau'i na biyu a cikin nau'uka guda nawa ma kara hul islamu abinda musulunci ya yi musunsa wa shahida bi kadhibihi ya tabbatar da cewa wannan abin da suka faɗa ƙarya ne fa huwa batilun wannan kuwa labarin ƙarya ne haka zaka ce ƙarya ne za ka same shi da yawa kuma cikin ƙwar'ani yadda ake ta ƙaƙaba ma waɗansu ayoyin kai ka rasa ma shi mai ke ba da labarin ma daga ina ya samu wannan inda ƙwar'ani ya nufa daban ƙwar'ani kenan da Allah ta'ala ce wa man asruku min Allah qila wa man asruku min Allah hadisa tsaftataccen labari tatacce amma sai ga mutum yana ta ɗebo waɗansu abubuwan yana ƙaƙaba su a cikin ƙwar'ani misalu misalin wannan ma rawahu al-bukhari an jabir radiyallahu anhu qal abinda imam al-bukhari ya rawaito daga jabir ibn abdullah jabir kenan ga haddasa ga da'awa dan kasuwa ne fatoci yake daga garin makka yake sayan dan madina ne amma sai ya ɗebo kaya so kaya daga madina ya kawo makka in ya sayar sai ya sara daga maka kuma ya kai madina yana wannan har wata rana ya zo ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a garshe ya bayyana ma'aikin Allah ya tallata musu musulunci suka musulunta suka ɗau jari na kasuwanci kuma suka ɗauki musulunci suka kai kaya madina kuma suka kai musulunci madina ba wa 'yan kasuwa ne da 'yan sun je da ba a sallah ba su ba sa yi don yin sallah su zai rage musu kwastomomi sai a ga su musulmai ne sai su yin sallah sai su zama 'yan garin kenan kun gane wannan ko jabir bin abdullah ya shigar da kasuwanci ya shigar da musulunci haka dan kasuwa ake bukata ya je duk inda ya je duk inda ya je yana sai da kashi kuma yana tallan musulunci yana isar da sakon musulunci ما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه قال كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول فنزلت نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أن شئتم إمام البخاري يرويت وانا حديث رجع جابر ابن عبد الله الله مدعو جنسا كي قال مشي يدا yake cewa kanatil ta taqul yahudawa sun kasance suna cewa ku lura kanatil yahud al yahud yahudawa me mafradin shi yahudiyu shine mufradin sa yahud jam'i ar-rum mutumin kasar italiya mutanen italiya ar-rumi mutumin kasar italiya rumi kenan ghalibatur rum fi adn al yahudawa suna cewa idza jama'a hamin ra'iha idan mutum ya sadu da mai ɗakin shi ta baya amma ba ta jubura ba ta baya ja alwaladu ahwal yaron za a haife shi harara garke ai an san harara garke ko ba sara mai da yarmanci inda ka sani aha me ce a'a ba da yarbanci ne ce ma kai kuma ka bada da turanci yawo to ashe ya gane shi yawo abdulmalik ka sani faɗi da nufanci a'a kai ku bayani kai ce ne ka faɗe shi da nufanci ba bayani ba faɗi fasarar faɗi da aka ce harara garke ai suna ne kawai faɗi sunan shi kawai aka ce ka bara ba bayani ba manufan mene ne wannan ahan malam muhammad a kaji ke kasa nufanci ne ina ba ta an gane magana ko yawwa ja alwaladu ahwal za a fi yaron harar garki wanda ita ce da su sai Allah ta'ala ya ce nisa'ukum harfulakum mata yanku gonakin ku ne fa'atu harfakum annashi itum ko zai ma mata yanku yadda ku ga dama muddin dai ba ta dubura ba wannan ya gazgata su ko ya kore ya kore to zan muku tambaya guda ɗaya kuma an sha maimaita ta a tafsiri a wurare da dama har ma ya shiga jiki cewar annabi dawud alaihi salatu wassalam yana da mata nawa ko kuma faɗin Allah ta'ala da ya ce wa hal ataka na ba'ul khasmi idh tasawwaru al-mihrab idh dakhalu ala dawud fa fazi'a minhum qalu la takhaf abin nan خصمان بغى بعضنا على بعض فحكم بيننا بالحق ولا تشد وادنا إلى سواء إن هذا أخي له تسع وتسعون ناجة ولي ناجة واحدة فقال أكفلني وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال ناجتك إلى نياجي وإن كثير من الخلطاء يبغى بعضهم على بعض إلى الذين آمنوا من الصالحات وقليل ما هم وتكسى أكبر وأنا أها أي كيدك أدقى هنو كيدك أدقى هنو وتكسى أكبر أنا Nam na'am na'am kuna shi ko ko ba haka ake faɗa ba kisa ta nuna haka ba ta nuna haka ba annabi dawud alaihi salatu wassalam a cikin annabawa da me ya fice da hukunci kun gane ko da hukunci dan ka san ubangiji Allah maɗaukin sarki shine ahkamul hakimi shine inda yafi kowa iya hukunci da ya ci a hukunci sai ake mai jarrabawa idan mai kara ya shigar da kara a matsayin kenan alkali za ka yanke hukunci ne ko kuwa za ka tuntuɓi wanda aka shigar da ƙara na yadda da abin da aka faɗa ko ƙin yadda mhm. kun yi shiru za a tuntuɓa sai ya ga ƙarar inna ha za a kai lahu tisinu wa tis'una na aja waliya na aja tun wahida faƙala aka filniha wa azzani fil khitab kun gano wannan kaga da aka faɗi wannan ita ce ƙarar da aka shigar sai annabi dawud alaihi salatu wasalam ya saurari wanda aka kai ƙara sai ya ce laqad ka bi su su'ali na ajatika ila ni aji kun da ke ko laƙar zalamaka bi Ali na ajatika ila ni aji ya yanke hukunci ko bai yanke hukunci ba amma sai ga ji kisosi marasa kan gado marasa me marasa me ake ta kakabawa a cikin wannan lokacin da Allah ta'ala ya kori iblis daga aljanna ya koma ko bai koma ba eh eh kace me ta ina kun ji ku wannan za kirsoci kiristoci har kiristoci suna yin fasta suna sa ko ba ganin su ya shiga bakin mucijiya ya koma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to haka zaka dinga ji haka za ka ji labarin iwaja an yi wani mutum mai tsawo da aka ruwan tufana gaba ɗaya iya makyangama ya zo mai iya irin sawo ya zo mishi ruwan tufana ya saba matar shi a wuya da ya saba matar shi a wuya in ya sa hannu a ruwa sai ya kamo kifi in yi haka ya ɗaga sama sai rana ta haska sai ya bata ta ci da aka gama tufana rikici haɗa shi da mata ta ce mai ka taɓe min waya na so a faɗin butulcin mata kun yi shiru kun taba ji wannan labarin ko ba taba ji ba malaka taba ji ka taba ji to amma su karan kansu waɗanda suka ce iwaje din akwai shi abin nan sun ce kafiri ne yanzu ya kenan kaga dai annabi nuh alaihi salatu wasallam ce ya rabbi la tadhar alal ardi min al kafirin da yara innaka in tadhar yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara kun gano wannan abu na biyu da zai nuna maka ƙaryar labarin zuzurutunsa shine ubangiji Allah maraukin sarki ya halicci annabi adam a tsawon zira'i sittin. kuma raguwa ake ta yi ba a kaiwa zira'i sittin raguwa ake yi to tsawon shi da ya kai kusa da rana har yana haka da rana zira'i nawa ne amma za ka dinga ji ana ta faɗa wuraren tafsiri ana fatan mun fahimci wannan da ke ko to haka hadithu za ka dinga jinsu da yawa an zai kisar annabi yusuf kada an ce annabi yakubu ya tara abin nan mai suke da suna kuraye baki ɗayan su yi kaza yi kaza har wani kure ya zo zai huce ka dinga jin wasu labarin kwata kwata ma nasu Allah salamatu lafiya a salis malamai. ما لم يكره الإسلام ولم ينكره فيجب التوقف فيه لما روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم ولكن التحدث بهذا النوع جائز إذا لم يخشى محظور لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغوا أني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار رواه البخاري bangare na uku shine malami qurrahul islam abinda musulunci bai tabbatar da shi ba walam kirhu kuma bai musun shi ba mun fahimci musulunci bai kore ba bai kuma ba to me matsayinka nan. fa yajibu tawaqqufu fihi kai ma sai ka tsaya karka ce akwai kar kuma ka ce babu ba shi kenan ba in suna ne ba sai ka sa wani sunan da ba wannan ba kun yi shiru me sunan sarauniyar birnin saba'i eh balkis to ba sai ka sa aisha ba tunda dai shi balkis din lam yakirhu wa lam yankiru kun yi shiru wasu na amurka ne ba abin da ya sha kan makaratu muke yi ƙala ƙa'ilu minhum shi ne wa to ba sai ka sa abdullahi ba mai sunan kaninsa wanda suke gida ɗaya da ɗaki ɗaya da na biya ba sai ka sa ba tun da dai ga wasu sunayen aw kallazi marra ala qarya shine wai sa kaka ce har ka zo kana cewa kaza ka bai ka sa wani sunan ba tunda kaga yanzu in ka sa sunan kamar ka tabbatar da shi ne mu ba muna korewa bane ba kuma muna tabbatarwa bane kamar yadda musulunci ya faɗa amma sai ka sa wani sunan da ba zai nuna cewar ka kore ko ka tabbatar ba ko yahuza kana da wata ruwaya ta bukhari ta tabbatar da annabi ya ce sunan shehuza akwai ruwaya ta bukari ta tabbatar sunan shi yahuda haka za a ga ana rubuta cikin baka biyu wa huwa yahuza wa huwa bunyamin wa kila armiya wa kila uzairu aw kallazi marra kenan <laughs> kun gane ko saboda abin da ya sa ba za mu tabbatar ba ko mu karyata saboda abin da aka rawaito daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare imamul Bukhari ya rawaito shi kana ahlul kitabi yaqra'una tawrata bil ibraniyya yahudawa sun kasance suna karanta a taura da ibraniyanci mu yufassiruna bil arabiyyati li ahli islam suna tafsir kai mutanen nan fitinannun mutane ne wai su dinga fassara ta da larabci saboda musulmai sai wannan ya karanta da ibraniyanci sai wannan ya fassara da larabci فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai ma yake Allah tsira da aminta Allah su tabbata gare shi yace la tusaddiqu ahlul kitab kada ku kuskura ku gazgata ahlul kitabi yahudu a tun akan abin da suke faɗa kai ku gazgata su wala tukazzibuhum kar ku ƙaryata su dan sai ku ƙaryata su ya zama na abin da suka faɗa yana cikin abin da ba canza ba tunda an ce mana sun canza littafin su sun cancanza kuma Allah ta'ala ne ya faɗa mana a fatatuma una an yu'minu lakum wa kada kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma qalu ya'lamun yuharrifuna al-kalima an mawadhihi yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhihi kar kuma ku gasgata su ya zama na ku gasgata su cikin abin da suka na ƙarya ne da suka ƙara kisa ka ce la tusaddiqu alal kitabi wa la tukadzibum wa qulu ku dai ku ce amanna billazi unzila ilaina wa unzila ilaykum mun yi imani da duk abin da aka saukar mana aka saukar muku kenan abin da suka kara ba shi abin da aka saukar haka za ku fara shi sa a musulunci ba a daukan bible ayar ba a daukan littafin bible a da shi ko a taka wannan bai halatta ba a musulunci kun shiru ba a zama a kan shi mutum ba zai ɗauki bible ya zauna a kan shi ba a'a ba za a rasa wasu ayoyi da har suna nan na asali da ba a canza ba to kuma ka zauna ka ka zauna akan waɗannan ayoyin kenan iza ga addinin musulunci addini ne mai neman zaman lafiya amma da yake su ba su da wata hanyar da za su rayar da addinin nasu sai dai kawai a shi kenan kawai a ce za a kona ƙorani a ce za a yi don da a yi abinda da zai muzantawa wa musulmai rai amma su je siya da addininsu ruwa ya riga ya kare ma ɗan kada ne kawai ya rasa yadda zai walakin ta su bi hazan nau'i jaiz sai dai ka yi labari ɗan shakata da irin wannan labarin ya halatta a ta su bi a faɗa wanda bai ci da ƙorani ba kuma ƙorani bai tabbatar da shi ba kun gane ko ya halatta a faɗa amma a kudirce a zuci a ce tabbas ne wannan babu wanda ya saka idza lam yakhsha mahzur shi ma in ka faɗa din idan baka jin tsoron wani abu zai faru ko ƙarya-ƙarya ko shaci faɗi ko wani abu ko wani abu domin annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce balle ku anni walau aya ku isan min da sako ko da ko kun samu damar karanta aya ɗaya ne ka isar da ita ba wai ko aya ɗaya mutum ya sani ya tafi da'awa ba kasan san wannan shine mummunan fahimtar yan tabligh sai ga mutum kasurgumin jahili ne ya tafi biligi ai Allah manzo Allah ya ce ballighu anni walau aya kace karanta maka qul Allahu da larabci ba zai iya karantawa ba shi kanshi yanzu yana buƙatar a ballaga mishi tukunna kafin ya je ballaga mu wasu Allah kuwa zaka samu yanta biligi jahili ne kasurgumin jahili amma dama aka samu aka ce malam kalma daya wata aya sai ka fade ta ko dama ka samu ko aya ɗaya ka samu damar isarwa isar ba wai aya ɗaya in ka sani za ka tashi ka tafi da'awa ba wasu gina wani aya da ka sani mansuka ce wa an bani isra'ila wala haraj wa hadithu ku yi bayani daga banu isra'ila babu laifi banu isra'ila babu laifi wa man alayya muta'ammidan duk wanda ya min karya da gangan aka ƙuri shi ya ce ai manzon Allah ya ce kawai ginda yawan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya falyatabawwa maq'aduhu minan nar ya zabi mazaunin su a wuta jahannama ko lazza ko sa'ir ko hawiya ko jahim idan zako ce yake su Allah ya sauke wani hadisi bukhari ya rawaito shi wa ghalibu ma yurwa anhum min zalika laysa bi zifa'idatin fi ad ka ta'ini launi kalbi ashabil kafi wa nahwi mafi yawancin abin da ake ruwaituwa daga banu isra'ilawa ɗinnan da muke magana laisa bi fa'ida ba shi da wata fa'ida ta zo ku gani ba shi ma da wata fa'ida fi dini a addinance da inda yana da fa'ida da musulunci ya faɗa kun yi shiru don ku lura in dai har Allah ta'ala ya zayyana mana yanayin kogon abin na ashabul kafi ya faɗa mana ina yake wata rashin za ta zawar an kafin za ta lamini abin nan wai da garba ta zata shimal wa hu fi min me zai hana ya faɗa mana sunan wannan mutumin allazi marra ala qarya eh amma kaga in dai akwai fa'ida da an faɗa dan ba wata fa'ida ce ba a faɗa ba ka ta'ayini launi launi kalbi ashabul kafi kama a faɗi launin kalar karan ahlul kitabi baki ne ja ne fari ne ashabul ashabul kafi na ya nace ayya ashabul kafi sai ka sai kuka ga ana tafsiri ba wasu malaman sun ce a'a karan abin nan wani durgu ne haka ko wani kaza ne ko fari ne ko baki ne ko mai ratsi ne ko mai kaza ne ko mai kaza ne ko kuma ka ji tsuntsayen da annabi ibrahim alayhi salatu wasallam aka ce da shi fa khudh arba'ata min at-tayri kaji malamai sun yi sabani wasu sun ce zakara ne da hankaka da waye da waye wasu sun ce kaza sun ce kaza ko sun ce kaza sun ce kaza yanzu wannan ta'ayini mai fa'ida a ciki ko kuma fa qul buhu wai menene babu hadin sai ga sun ce a shine bindi wasu ce a shine kunne wasu ce a shine harshe me fice fa'ida ce a ciki eh kaga duk kuma ana ta daga ahalin kitabi وأما سؤال أهل الكتاب عن شيء من أمور الدين فإنه حرام لما روى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا فإنكم إما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق وإنه لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني تنبير أهل الكتاب وأنا أبناء الأمر الديني a nemi fatawa a wurinsu wannan haramun ne bai halatta ba kwata-kwata domin imam ahmad ibn hanbal imam ahlus sunna wal jama'a ya rawaito hadisi daga jabir dan abdullah Allah ta'ala ya kara masa yadda yana cewa ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce la tas'alu ahlul kitabi an shay kar ku tambayi ahlul kitabi komai fa innahum lan ku su ahlul kitabi ba za su taba dora ku akan tirba shari'a ba yau su da shirye suke ba shirye suke ba wa da dallu hakika tuni sai riga sun bace su ma ne suke a dawo da su kan hanya fa innakum imma an tusaddiqu bi batilin ko dai ku gazgata su akan abin da yake ƙarya aw tukadzibu bi haqqin ko ku ta abin da yake gaskiya to me zaka je ka tambaye shi eh wa innahu yadda al'amarin yake fa law kana musa hayyan inda annan Musa yana rayi baina azhurikum a cikin ku ma halallahu illa an yattabi'ani ba abin da ya rage mai sai da ya bi ni in juwa in ji manzon Allah sallallahu ta'ala wa wasallam inda annan Musa yana nan ba shi aka bai ma a taura ba zai aje a tauran ne bi manzon Allah sallallahu ta'ala wa wasallam inda annabi Isa yana nan wanda yake shi aka bai ma injila da suke kiranta sabon alƙawari inda yana nan da aje ta zai bi annabi sallallahu ta'ala wa wasallam to akan me za ku tambaye su وقد وروى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله محضا لم يشب وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتاب الله وغيروا فكتبوا بأيديهم قالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا awala yanhaakum ma ja'akum min al-ilmi an mas'alatihim fala wallah ma ra'ayna rajulan minhum yas'alukum an alladhi unzila ilaykum ko ba kake ba Imam al-Bukhari ya rawaito daga Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Abbas yana cikin manyan manyan malaman tafsiri cikin tabi'i sahabbai tarjuma shi ta gabata a baya ma ya Allah tsira annahu qal ya ce an Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhuma annahu qala abdullahi da abbas ya ce ya ma'asharar musulmin ya ku taron al'ummar musulmi kai fa tas'aluna ahlul kitabi an shay wai me yasa kuke tambayar ahlul kitabi yahudu nasara wani abu na addini dan me kuke tambayar su wa kitabukum allazi anzalallahu ala nabiyyikum littafin ku da Allah madaukin sarki ya saukar da shi ga ku ahdathul akhbari billahi mahdan shine karshen labari shine karshen littafi daga wurin Allah madaukin sarki gashi nan danye dan bayan shi ba a saukar da wani littafi ba bayan alkur'ani ba a saukar ba kuma ba za a saukar ba Don aljani ko ya buɗe ma wani ido ya bashi wani abu fari a lullube a cikin takarda ko a cikin zani ko a cikin wani abu babu yadda za yi a ce wannan sako ne daga wani Allah maɗaukin sarki kawai aljani ne za ka wani shaɗani ne ya buɗe mai ido ya bashi wani abu kawai a tsakar rana a lullube a farar a abin nan yadi dan funtuwa kawai zai ce wani an bashi wani sako babu wani littafi daga wurin Allah madaukakin sarki bayan alkur'ani mai girma lam yushab bai jima ba balle har ya firfira ba abin da yi wa kad haddasa kuma Allah ubangiji Allah madaukakin sarki ya zayyane muku bayani anna ahlul kitabi qad baddalu min kitabillah ahlul kitabi ba sun canza addinin Allah littafin Allah wa ghayyaru sun canza ghayyar sun cire wani abu sun mayar da wani abu ko kuma a wasalin ne suka canza baki da fakatabu bi aidihim suka rubuta da hannayensu suka ce huwa min indillah wannan littafin da suka ba mutanen su daga wurin Allah ne sun yi wannan kuwa li yashru bi samanan qalila dan a ba su wani dan kudin gora kawai na duniya ba dan wani abu bane su karan kan sun sani haka Allah ta'ala ya zayyane mana cikin suratul araf wa in yati ma'aradun mithluhu ya khufu alam yi uka ta alayhin misa kulkita Allah ya kulu alallahi illal haƙa wa dara su mafi wa darun akhirtu khairun lalazi na amon waka ne kafa awala yan hakun ma ja akun min ilimi an matsalatihim yanzu abin da ya zo muku na ilimi bai hana kuku tambaye su ba falawalla ina rantse muku da Allah ma ra'ayna rajulan minhum yas'alukum anil ladhi unzila ilaykum da dai ba mu taba ganin wani mutum yazo yana tambaye ku cikin banu isra'ila dangane da abin da aka sauka muku na qur'ani ba ko wani yazo yana tambaye ku amma sai ga mutum bai kama kafa a addinin musulunci ba bai fahimci qur'ani ba bai fahimci cikakken aqida ba wai ya ko bible yana karantawa wai ai suna tattaunawa da kiristoci me zaka tattauna a ciki ina kai yana karanta wannan me zaka kare da shi abu na farko shine ka tsaya ka gane addininka na musulunci tukunna hakikanin ganewa da duk shigoyin da suke da su ƙur'ani ya kawo su kuma ya warware su don babba shi ba su guda ɗaya ce shi ne waya za a yi a ce annabi isa alaihissalatu wassalam ba shi da uba rashin uban sai ya zama allah shi ne a ufbillah uban nashi shi kenan kun gane ko amma yana da wa uwa sai Allah ta'ala ya tarwatsa wannan shubhar ya ce inna masala isa inda Allah ka masala adam khalaqahu min turabin sun qala lahu kun fayakun ai annabi adam ba uwa ba uba shi kuma sai a me yaya kenan kun fahimci wannan da kyau mutum ya fahimci ya iya karatun qur'ani ya san ma'anonin shi ya fahimci aƙida ta musulunci kafin ya fara cewa zai karanta bible wai dan yana tattaunawa da kiristoci ba abin da zaka tattauna karanta aqidar musulunci tukunna ka samu ijaza ka samu fahimci addinin sannan sai ka nemi shawarar wannan zaka ko ba zaka yi ba subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na'am